الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله shine wanda ya halarci sammai ya ɗaukaka su sama ba tare da wasu turaku da kuke gani ba sannan ya ɗaukaka ya daidaita akan al'arshi irin ɗaukakar da ta dace da shi maɗaukakin sarki ba tare da kamantawa ko misalta daidaitar ba, kuma ya horar da rana da wata don amfanin halittarsa kowanne daga rana da wata yana zaryarsa ne zuwa wani lokaci iyakantacce a cikin ilimin Allah, Ubangiji yana jujjuya al'amurra a cikin mai da ƙasai yadda ya ga dama, yana bayyana ayoyin da suke nuna ikon sani ko kwasa kankanci daga morku da Ubangijinku a ranar alkiyama don ku yi mata tanadi da kyakkyawan aiki.